gaskiya ni zaune ne yar kaduna ce ni a garin kaduna ne. insha Allah ina sa ran <laughs> sai an zo biki na da asuwaji <laughs> ina sa ce ina sa ran ni ce amarya shi da gaba so ga irin barin ya comparing kana da wani zai yi wanda har ta ce to gaba da chat amma akwai wani abin da nake gaya mutane ce don Allah kun gani ma ina sun mun magana a waya ka zama abokin da suka neme mu na je na tuwo dai abin kuma ya rabu tukunan da farko dai sunana Hadiza amma wasu suna ce mun hajiya Hadiza na za mu so mu ji tarihinki a takaice a takaice mm. to ni dai gaskiya ni 'yar mutanen kamar ne kuma na wayi na tashi wurin mahaifana na gan su a kaduna a garin kaduna suke na yi makaranta tun daga firamare har sakandare a zaria sannan na koma kaduna wurin mahaifiyata to ya aka kika tsinci kanki a fage na amfani ma da kafafen sada zumunta mm. kawai wannan idan kana so ka in kana neman hanya ta nishaɗi ka ko ai dole ka shiga social media ni dai kawai tiktok in dai akan tiktok ne gaskiya na tsinci kaina ina son wannan ɗin da kika fara wallafawa a tiktok <laughs> kawai idan na ga waƙa ta yi min daɗi in hau ɗan yi nishaɗi na shikenan to an san ki a fage na abin da ya shafi siyasa a kafafen sada zumunta mm. me ya faru kika shiga siyasa gaskiya ni dai siyasa haka tana burge ni kuma a hanyar wani bawan Allah na faɗa tsindin. me alaƙa ki da shi tinubu da ake miki laƙabi da bebansa <laughs> wannan sirri ne kawai to sadi sa miki suna aka ke ce kika sa kanki an ce na sa maka yana sakamakon ina kaunar shi hmm. amma shi tunubin ya san da ke mm, wannan sirri ne ce hmm. to wace gwagwarmaya kika yi a fagen siyasa kawai dai an sha gwagwarmaya kan ba za ta ma irgo ba me kika fi a tiktok in bidiyo na haka ko kuma in na ga an yi posting in wani abu haka wanda bai kamata ba in ɗauka in yi wannan amma kawai ni dai nishaɗi na yake to waɗanne ƙalubale kika fuskanta a sanadin amfani da tiktok gaskiya kan ƙalubale kala-kala saboda ɗan comment section za ka ga wannan ya zage ka wannan ya yabe ka wannan ya ce yana son ka wani ma ka ga dai sanadin son kan da yake za ka ga ya ta baka gift da sauransu don ba ranar da zan hau live masoya na ba su sun bani gift ba to kaga in akwai makiya akwai masoya hmm. wani zai ce amma me kike yi a lafiyar naki <laughs> life na kawai shawarwari nake ba maza mata eh. to misali akwai wasu da kuka zama kamar yan uwa sanadin sanadin tiktok eh akwai su gaskiya akwai mutanen kirki kuma mutane masu muhimmanci sosai masu kamar in ce mutane dai masu mutunci da muka haɗu da su a TikTok kuma gaskiya haɗuwa na da su ya min rana ya amfani so shi yasa kamar maganar da ake akan wai TikTok um, mun mai da shi wurin shashanci da sauransu akwai mutanen da yawa da idan ka haɗu da su za su maka amfani a rayuwa to gaskiya ni dai wallahi na haɗu da mutane Wa'inda haɗuwata da su ya zama min alkhairi. Shin a gida baki fuskanci kalubale ba lokacin da yake TikTok? Kalubale kaɗan ne gaskiya na fuskanta wurin da aka yi mana wani screen report aka sa har YouTube ya je. To a wurin gaskiya na fuskanci kalubale sosai saboda ina ta tunanin kar a kai mahaifiyata to an kai ma ɗan uwa um, uncle ɗina ya gani ya kira ni ya mun faɗa haka sosai ina ga ƙalubale da na fuskanta kenan kuma na kiyaye irin hakan akwai wata hajiya adama da ake ganin kuna yin lifestyle wani mai alaƙa ke ita <laughs> wai wannan ƙawa ce ƙawa kuma mai kama da ‘yar uwa saboda tankar jini na nake jinta a jikina amma shin a ba a tiktok muka haɗu ba ƙawance ne wanda ba zan iya ma faɗan me ya faru aka haɗu ba gaskiya amma dai yanzu ba na raba ta da 'yar uwata abin da zan faɗa ma 'yar uwata zan faɗa mata kuma za ta yi ƙoƙari ta ga ta fitar da ni a wani yanayi saboda ba za ta so ta ganna a cikin damuwa ba ni ma ko ba zan so in ganta cikin damuwa ba da za ki samu dama me za ki canja a TikTok da zan samu dama abin da zan canza a tiktok shine masu mana faɗace-faɗacen na gaskiya su zan yi ƙoƙari inda za a bani dama kuma damar tawa za ta yi amfani su zan yi ƙoƙari in ga na saita su ya zama sun daina wannan rikicin da suke saboda rikicin ba shi da amfani a tashin farko an ga da ke a cikin waɗanda suka fara shirye-shiryen zuwa bikin sai da Sadiya Haruna da G-Fresh. Eh. Amma sai aka kuma ba a ganki ba. Eh, to ni dai gaskiya wani uzuri ne ya hana ni zuwa. Sannan kuma ina ma'amarya da ango fatan alheri. Sannan an tara shi da da Hajiya Tima ina mai ba su haƙuri su tuna mu mata ne kuma mun aifa kamar mun girma abun da muke yi so ni dai ina mai ba su haƙuri gaskiya su yi haƙuri duk wannan ba namu ba ne a social media bai kamata a ce muna kawo abun da yake a cikin gidanmu muna kawo shi social media ba saboda a tunanin na ga duk gindin mu ɗaya duk tushen mu ɗaya to bai kamata a ce kuma don wani abu ya samu an sami su understanding sai a zo a kawo abin social media gaskiya da yawa duk duniya ma mun yi farin ciki da muka ga tema makamashi a wurin bikin to amma kuma abin da ya biyo baya gaskiya ba mu ji daɗi ba me za ki faɗa wa yanda suke cewa kamar wai kuna sakin baki a live da kuke kawai abin da nake so su gane wannan wani ra'ayi ne na mutum ko in ce ni a nawa tunanin abin da kawai zan iya kenan ya nishaɗantar da ni so ina ganin kawai su yi haƙuri masu zagi na ina mai ba su haƙuri sannan wa'inda in ka shigo comment section in ka shigo live ɗina a comment section in ba za ka iya ba ka fita ko kuma dai ka yi min addu'a Allah ya shirye ni shikenan baki batun iyali ba bibin asuwa jina da iyali ko fa eh mana na taɓa aure ina da yaro yanzu fa akwai shirin ƙarin aure ko kuwa insha Allah ina sa rai ko kuma sai a an zo biki na da aswaji ina son ni ce ina sa ran ni ce amarya shi ta gaba to a ƙarshe me za ki faɗa masu yanki gaskiya ina godiya Allah ya saka da alkhairi so akwai mutanen da zaka ga sun ma dai su ma kai ta tunanin basu namba da sauransu wasu kuma gaskiya ni na ga amfanin 'yan tiktok don wallahi wasu sun rana da dama akwai alfarma da na nema na wasu abubuwa ba ta kuɗi ba ta wani abu alfarma ta wani abu haka kafin ka ce mai an yi mun ba zan kira suna ba amma gaskiya na ji daɗi sosai kuma ina musu godiya Allah ya saka da alkhairi yanzu mai a Kano kike ko a Kaduna wasu na cewa ya Kano ce wasu na cewa kaza gaskiya ni zaunan ne yar Kaduna ce ni a garin Kaduna ne